ɗaya. Bayan an kammala taron ne, ministan kula da muhalli na Najeriya Alhaji Ibrahim Usman Jibrin ya yi mun ƙarin haske. wannan taro shi shugaban Faransa ya kirawo ne don ya tabbatar da cewa an ƙara ƙaimi na abin da aka cimma a ƙasarsa kuma ya nuna cewa da gaske yake. Ana ganin za a samu cikas saboda janyewar ah, ƙasar Amurka wanda shugabanta ya tashi kawai ya ce shi ya jaye to so suke su nuna masa cewa bai isa ba duk abin da zai yi ba shi kaɗai ne zai tallafa wa jama'an duniya a kai ga biyan bukatun tallafa wa jama'a ba saboda haka yana ganin da haɗin kan ƙasar jamus shi shugaban faransa ya ɗauki wannan mataki ya tattaro shugabannin duniya kuma suka zo aka samu shugabanni kamar su Theresa May ta kasar Ingila aka samu Prime Minister Norway na Portugal na Spain da aka manyan kasasuwa dai masu dama wadda suka nuna muhimmanci abun nan sannan shugaban bankin duniya shi ma ya halarci wannan taro ya kuma ba da gudumawa da ya nuna cewa daga yanzu ba za su fara baiwa tallafi ga masu harkar mai da zai iya kawo gurbanar muhalli ba a duk abin da za a yi wadda zai tallafa wurin kawar da wannan dimamu mayari shine za su kai tallafin su a kai. To ko za ka bayyana mana me taron nan ya yi nazari akan irin taɓar-gaza ko barna ko kashe muhalli da ake fuskanta a sanadiyar gurbata shi da kasashen da suka ci gaba suke kawo a cikin duniya. To dama su wayannan kasashen so suke saurin kaɗan kakkaucewa suna zuƙewa domin kar su ɗauki ɗawainiyar abin da suka riga suka yi shekaru aru-aru da suka wuce amma yanzu sun fahimci cewa da gaske ake kuma duniya ba za ta kyale su ba su ƙasashe masu tasowa su ma sun tashi tsaye da haɗin kan ƙasashe irin su china da india da pakistan da su ƙasashen afirka da kuma afirka ta kudu su brazil da su argentina wanda su ma suna da dan fada a ji a harkar diplomasiya na duniya kuma suna da dan karfin tattalin arzikin su saboda haka dole ne a saurare su so wannan abin da taron na yi ya fito da manya-manya alkawura ne wadda kuma ana ganin idan an bi su sau da kafa in Allah ya za kai ga biyan bukata. Minista mai kula da muhalli kenan na Najeriya Malam Ibrahim Usman jibril Mazan Allah magani, annabin Allah na magani, talakawa ma na magani, kaga don tilar makula da su. Tun da jirgin birnin Yamani, shi jirgin birnin Ingila, to ja kaɗa da Italiya in yi ɗan kaya kariya. Bakin wallai dangana motocin talakawa suna tsaye tun da kayan su ne ke saya yau idan talaka ba sai kaga kayan sai ya rufe a nan. cikin Lagos kuma